manuniya. gona da kungiyoyi a Najeriya na ci gaba da bugun buhun baje bayani kan cire tallafin man fetur ɗin da wasu ke ganin ya sa tattalin arzikin ƙasar ya fara tangaɗi. Mutane da yawa za a kai su garu. Masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja ballantana ko marasa albashi. Koyaushe ne ake son a kawo gyara wani lokaci sai yi waɗansu abubuwan da ke kuma mana da tabbacin cewa za a samu sauƙin waɗannan abubuwan da muke cikinsu. Sai da kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami ɗaya ce abin da 'yan ƙasar suka shuka ne fa suka fara girba kuma wannan ita ce magana ta gaskiya gaba gadi. Kai da kai abu da kanka akwai wanda abin da a wajen zaɓe akan jahilci ko akan tsoro abin da muka shuka shi mai girba. Game da raɗe raɗin rungumar miliyoyi cikin kuɗin tallafin kuɗin da aka ware wa 'yan Najeriya don bai wa 'yan majalisa kuwa wasu 'yan majalisar ne suka fara haɗiyar kifaɗi. Ba sabon abu ba ne sai dai abun mutu kuɗaɗen suna hawa shi yasa ka ga kuɗin da motar da dama ana sayar da shi miliyan goma yanzu ana sayar da shi miliyan talatin. Ba ministan da yake da kasa da mota goma wanda suke bayansa kuma ni mukamina ya fi na minista ana tirare akan a bani mota ɗaya da zan yi aiki da ita waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wani lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa da bayanai da salon nishaɗi. Shiri na ɗari da da takwas cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an tunkuɗe duk wani nau'i na maguɗi. Mai yiwuwa kuma yunƙurin yage magudin murƙushe talakawa ne ya sa masani kan tattalin arziki kuma malami a ɗaya daga cikin manyan makarantun jihar Kano, Dabta Lawal Habibu ya ce wajibi gwamnati ta lura da wasu manyan matsaloli matsalolin cire tallafi idan dai tana son ta tsallake su raɗi. Mutane da yawa za a kai su garu, masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja, ballantana kuma marasa albashi. Daga sanda za ka ga mai mota ya riga ya aje ta, mai babur wani ma shi ma ya aje, mutane sun fara tafiya a ƙasa komai ya yi tashin goron zabi in kuma talauci ya ƙaru da yawa a cikin al'umma al'umman nan ba ta waliyai ba ce mutane da yawa za su shiga waɗansu hanyoyi irin yahoo yahu ɗinnan sata account da sata ta karara da arm robbery da banditry din nan duk abubuwan nan da suka fara yin ƙasa to babu mamaki talauci da da dawo da irinsu irinsu duk wanda zai san hanyar da zai yi cuta da wani ya samu kuɗi wanda wa'yansu dole ce ta sa su to mafi yawa duk ƙasar da talauci ya yi mata yawa to dama ana samu wato irin waɗannan abubuwan su ma suna tahowa tare da talaucin sai dai kuma duk da tangaɗin turgudewar tattalin arziki shi shugaban wata ƙungiya mai suna Northern Alliance kwamiti a turance Malam Lawal Muhammad Munir cewa yake idan aka yi hakuri fa a ƙarshe dai 'yan Najeriya za su ji daɗi. Matsayin mu gwamnati dai ta samu dalilan da yasa za ta kawai wannan gudunmawa da ake bayarwa kuma muna fata zai yi amfani. Shin kuna goyon bayan wannan mataki na gwamnati duk da cewa 'yan ƙasa sun shiga wani yanayi? Koyaushe ne ake son a kawo gyara wani lokaci sanyi waɗansu abubuwan da yake ba kowanne ne zai ji daɗin kuma ita gwamnati sun yi bakin tunaninsu cewa abin da zai zama alheri shine sai an cire wannan tallafi da kuma mana da tabbacin cewa in aka yi haƙuri za a samu sauƙin waɗannan abubuwan da muke cikinsu. wani jan hankali za ku yi wa gwamnatin tarayya danganin an kawo al'umma sauƙi a dankanin lokaci. babban muhimmin abin shine akwai kuɗi da aka ware za a sake ba mutane ya kamata a tabbatar an fito da su ta hanya da ya dace kuma wanda za su tafi tafiyar da su din a samu amintattun mutane wanda za su yi don ci gaban kasar baki daya. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Malam Lamido cewa yake halin da Najeriya ke ciki fa tukunyar da 'yan Najeriya suka yi girki da ita ce fa aka bar su da aikin siɗi. Tarihin Najeriya siyasa na fara a PRP an da je majalisa kusan shekara 40 baya ko 1970 nine kuma da yana mana jagoranci har muka zo matsayin da muka zo matsayin yanzu da shekaru da mukamai siyasa shugabanci shine tana ba darasi akwai mutane yin siyasa balle wanda ya mutum in kai musulmi ne kai dukkan nau'i na shugabanci a musulunci an tsara shi babu sabu a cikin an tsara shi saboda haka abin da ake a yanzu duk abin da ake din ma me aka yi akan yanayin zabe da mulki zaka za da masu mulkin da kuma ba abin da ake akan matsayin tsoro ko jahilci hankalin ko abu da yake mafi yawanci yaran talaka sun yi ilimi sun yi digiri saboda haka ba abin da aka yi a Najeriya ta hanyar zabe ko kuma zabe ko jami'an zaɓe ko masu kuri'a kaza akan matsayin cewa jahilci a'a ko tsoro in ka yi daidai ka sani wa ka tsoro in baka daidai ka sani idan an je kotu wajen shari'a ta ainihin zaɓe wanda yake loyan da wanda yake kai karan da dukkan su ba wanda bai san da yake ba so da ka abin da muka shuka shi mai girba man yan Najeriya suna sana cewa za su iya tsintar kansu a wannan yanayin kenan a yi wani kai da kai abu da kanka ka tambaye ni akwai wani abin da a wajen zaɓe akan jahilci ko akan tsoro. tun bayan bayyana bayanan shirin share naira miliyan dubu saba'in don danka wa 'yan masar ƙasa wasu 'yan ƙasa suka fara ɗaukar kauɗi sai dai kuma sanata ali induman masar jan tare najeriya ya ce akwai buƙatar 'yan najeriya da ke ta ɗaga kara su gane abubuwan da masar za ta yi da waɗannan tarin tilin kuɗi. shugaban kasa bayan mun shugabannin majalisa ɗin mun koka masa akan halin da muke ciki so aka sa kuɗi a cikin kwarya-kwarya da aka kawo kwanan nan na kasafin kuɗi don a tabbatar da cewa an biya mutane hakin su zance banda biyan hakin um, akwai wato abubuwa da ya kamata a biya sababbin sanatoci musamman wanda suka zo da kuma a saya musu motoci da kayan ofis da wayansu na'ura da ake za a yi amfani da su a ofis wannan duk an sa shi a cikin kasafin kuɗin na wanda aka kawo kuma mun ba da approval insha Allah ba su sukan da ake baku na sayan motoci duk suna cikin wannan kasafin duk suna ciki da akwai wayansu kuma ah, kudaden da wato a tsari ne to tun yaushe aka fara wannan tsari wannan tsari ba yau aka fara ba tun da aka kawo gwamnatin demokradiyya so wannan abun ba sabon abu bane sai dai abun mutu kudaden suna hawa shi yasa zaka ga kudin da motar da dama ana sayar da shi miliyan goma yanzu ana sayar da shi miliyan talatin ai buhun shinkafa ma da ana sayar dubu takwas yau ana sayar da buhun shinkafa dubu arba'in kuma ba abun da za a ce an fasa bane to ban ga abu ne wanda mutane suke cece ku ce akai musamman a cikin social media wannan ba shine abin da nake gani ya kamata a mai da hankali a kai ba shi kuwa dan majalisokilan tarayyar Najeriya daga jihar Jigawa Honorable Abubakar Hassan Fulata cewa yake raina hankalin yan majalisar tarayya ne ma yasa ake ta wannan su gurgudi wato babu wanda aka yi na wayo kamar dan majalisa dan majalisa ma dan majalisa tarayya an ce a sayi mota bashi ana cirewa daga cikin albashi na shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba daya kafin a kyalin tafi kuma ana kyashin an ce kar a saya mun ba kuke ta aka ce a bani ba ala misali dan misali ga wani minista ba minista da yake da kasa da mota goma wanda suke bayan bayansa goma gwamnati ce ta saya gwamnati ta saya da kudin ta ake ba minista mutum daya mota goma kuma ni mukami ya yafi na minista ana tirere akan a bani mota ɗaya da zan yi aiki da ita amma ga wannan an bashi mota goma ba a yi surutu ba wace irin mota ce ake sayanta naira biliyan saba'in mutum daya a ku duka aka ce za a raba mu bayan albashin ku aa wannan zancen banza daga ma cikin mutane masu tsegumi zancen banza zancen gofi abinda hankali ma bai dauka ba a yadda nake miki magana ni dai albashi na dai bai wuce miliyan ɗaya dubu ɗari ɗaya duk wani abu da za a baka bashi ne amma ga wasu nasarar abin nan gwamnoni idan sun yi mulki nasu sun sasa motoci ta wasu ke tafiya da shi duk dan majalisa ba Allah wanda duk abin da za a bashi ma bai fi abincin gidansa ba yanzu kun ce kuna neman ƙarin albashi mu dai mu mutum muna neman ƙarin albashi ba abin da muke ce shine saboda tsadar rayuwa a ƙara wa ma'aikata gaba ɗaya na najeriya har da ku da kowa ma saboda mu yadda yi gamu nan ɗan mutum ya haihu dan majalisa ne in zai yi biki dan majalisa ne in ma mutum ya kwana ba abinci a gidansa dan majalisa ne ta ina zamu samu kuɗin da zamu wannan hidimomi duk gaba daya a cikin albashin miliyan ɗaya. to nawa kuke son a ƙara muku yanzu albashin a mu mu ce abin nan ba ya ai ba mu muke ƙarawa kanmu ba duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya ya da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka ware musu fasu na ƙara ƙarewa ne saboda haka akwai buƙatar su rinka yi wa kansu gargadi domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki dubu ɗaya ɗari hudu ne dundun su yi sallamar sakin wannan kujerun da suke ganin da su ne suke ta faman faɗi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Halima Abdulra'uf ta babban birnin tarayya Abuja sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin manuniya daga kowane kurɗi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.